garin Bauchi za mu tashi a inda mala yake cewa al-ma'qidir rabi' sarful himmati fihi ila ilmi al-qur'ani was sunnah daga cikin abubuwan da za su taimaka wa mutum wajen sanin darajar ilimi waɗanda kuma za su baka dama ka koye shi yadda ya kamata akwai bayar da muhimmanci wajen himmaka ta zama mai girma ce a cikin sha'anin koyon al-qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam inna kulla ilmin ah, nafi'in maradduhu ila kalamillahi wa kalamin rasulihi sallallahu da muka ambata a baya duk wani ilimi mai amfani to amfaninsa ana gwada shi ne da gwargwadon yadda yake taimakon ilmomin alkur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da gwargwadon yadda ilimi ke hidima ga alkur'ani da sunna da gwargwadon alfanunsa da muhimmancinsa wa al ulum imma khadiman lahuma dama sauran ilmin muka ko dai su zama suna hidima ne ga alqur'ani da sunna fa yu'khadhu minhu ma tatahaqqaqu bihi alkhidma saboda ka sai ka tsakura daga cikin wannan ilimin abinda zai tabbatar da hidima ga ƙur'ani da sunna au ajnabiyyun ko kuma ilimi ne wanda yake bari anhuma wanda ba dangin ƙur'ani da sunna bane fala yadurul jahlu bihi to ko baka san shi ba babu matsala ko ya zama ilimi yana da alaka da alkur'ani da sunna in ka iya shi zai taimaka maka wajen ƙara fahimtar qur'ani da sunna sai ka koye shi ka iya shi da gurgurdan yadda zai taimaka maka wajen fahimtar alkur'ani da sunna ko kuma ya zama ilimin kwata-kwata bai da dangantaka da alkur'ani da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan matsayin ka na dalibin ilimi ko baka san shi ba baka yi asara ba baka da damuwa game da shi fa ila alqur'ani was sunnati yarji'u al kullu abinda ake ce mai ilimi a shari'a to dukkaninsa yana komawa ne zuwa ga ƙurani da Sunna wa bihi ma umira annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sune abinda aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya riko da su kamar qala ta'ala kamar fadan Allah da yake cewa fastamsik billadhi uhiya ilaik, innaka ala siratin mustaqim kai riko gam da abinda aka yi maka wahayi abinda aka masa wahayi kuma guda biyu ne inna ma utul qur'ana wa mithluhu ma'ahu abinda aka masa wahayi alqur'ani da wani irin sa ta wajen hujja da bayani da cancantar riko da shi Allah ya mishi umarni cewa ya riko da su gam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa abin da aka saukan mishi ilimi ne da shari'a masalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal ilm saboda in aka ce ilimi itlaqan a shari'a da duk hadisan da ke magana kan falalar ilimi to suna kuma ga ilimin shari'a ne sai in an yi 'yan dabaru sannan za a iya saka su akan ilmomin nan na boko da mutane za su ta ɗauko hadisai suna maka su kai wannan san rai ne kawai ba daidai ba ne kawai su sana'o'i ne waɗanda idan akwai bukata ka je kai wanda kake da bukata amma ba a ɗauko ilmomi hadisai da ayoyi suke magana akan falalar ilimi a yi ta saka su akan kan physics da chemistry da biology da interscience ba a kan suke magana ba suna magana ne akan shari'a Ƙur'ani, da sunna da kuma sauran ilmummuka da ke hidima ga waɗannan hau sarko adab balaga ulumul qur'an tafsiri ulumul hadith qira'at duk waɗannan idan sun samu falala to sun samu ne sakamakon dangantaka su da alqur'ani da sunna wa hal uhiya ila abil qasim sallallahu alaihi wasallama shay'un siwa alqur'ana was sunnah shin an aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu daban in ba qur'ani da sunna ba wa man ja'ala ilmahu alqur'ana was sunna kana muttabi'an ghayra mubtadi'in wanda ya sanya ilimin sa cewa qur'ani da sunna sune abun koyon sa na ilimi to wannan yana bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kawo fararan abu ba wa nala min fara kuma zai samu ilimi mafi mafi وقال ابن مسعود من أراد العلم فليوثر القرآن wanda yake so ya samu ilimi to faliwasir ai falyabhar shine aita ta bincike ai ta tadabburi ai ta tintintini da kai kawo a cikin ayoyin alqur'ani da tsarin larabcin sa da hikimar sa da abin da ke cikin sa na fiqhu da abin da ke cikin sa na ayoyin Allah da abin da ke cikin sa na wato wa'azi duka dai a ciki yace falyuwathirul qur'ana fa inna fihi ilmul awwalina wal akhirina lalle shi alqur'ani fa inna fihi lalle a cikin shi akwai ilimin mutanen farko da mutanen ƙarshe Waƙala qala masruq radiyallahu rahimahullahu ma nas'alu ashab Muhammadu sallallahu alaihi an shaikin illa ilmuhu fil qur'an illa na ilmana yaqsuru anhu duk abin da muka tambayi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu ga cewa wato akwai ilimin shi a cikin Qur'ani sai su ba mu amsa da Al-Qur'ani sai istinbadi a ciki kawai dai mu mun kasa riska ne saboda ilimin mu bai kai ya kawo ba wannan tabi'i ne fa malami ne cikin tabi'ai kuma babban malami ne cikin tabi'ai Masruq ah, ibn al-Ajza rahmatullahi alaihi yake fadan wannan dalibin Ibn Mas'ud yake cewa duk abin da muka tambayi sahabbai sai kawai mu ji sun ba mu hujja cikin alkur'ani ashe akwai a ciki ashe mu ne ba mu kai mu gane ba wa yunsabu ibn abbas radiyallahu anhuma annahu kana yushid ana danganta wa ibn abbas radiyallahu ma cewa yana fadan wannan baiti jami'ul ilmi fil qur'ani lakin taqasara anhu afhamur rijali dukkanin ilimi yana cikin alkur'ani sai dai kawai fahimtar mazaje ta taƙaitu daga riska haka ba yanzu kuma wani saboda fahimtar shi ma ta takaitu da haka sai ya ce ƙarya ne ai kaza suna sa na yan boko ba ruwan qur'ani ne ga wannan dama yan dadi yarna ne ba su da baka da wani damuwa da su in ka san yanda mutum ya fito bai kamata ka damu da shi Allah ya tsare mu daga bata wama ahsana qawla iyad al-yahsubi al-imam al-qadi iyad ibn musa al-yahsubi a cikin al-ilma littafin shi na al-mustalah yake cewa al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa illal mudillu an at lahibi ilmu kitabi wa ilmu athari allati qad usnidat an tabi'in an sahibi yace al-ilmu ilimi na gaskiya fi aslaini yana cikin wasu mabubbuga guda biyu la ya'duhuma illa illal mudill ba wanda yake tsallaka waɗannan guda biyu ya tafi neman ilimi sai batacce ba wanda zai bi Qur'ani da Sunna ya tafi neman ilimi a cikin wai idan sadalla ya kulu qala al-akhtar ya tafi neman ilimin shari'a cikin maganganun shehunnai ko abdalu ko hujubbai ko mawaka illa al-mudillu an lahi, sai wanda ya bata daga hanya madaidaiciya ilmul kitabi ilmin alqur'ani wa ilmu afari da kuma ilmin ainihin hadisai allati wadanda aka ruwaito su kad usnirat an tabi'in an sahibi wanda yake ruwaito su a ce daga tabi'iwa ne daga sahabiwa ne wa a'la alhiman fi talabil ilm kama qala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-fawaid talabu ilm al-kitabi was-sunnati wal fahm an wa rasulihi nafs al-muradi wa ilm hudud al-munazzal yace ilimi mafi daraja shine ilimin sanin alqur'ani da sunna da fahimtar abin da Allah da manzon Allah suke nufi kokarin fiqh fahimtar Qur'ani da Sunna da kuma sanin dokoki da hukunce-hukunce Allah shine al-hudud al-munazzala min Allah ta'ala ka san al lafazinsa da ma'anarsa da asbabun muzuli ɗinsa da fassararsa kai ta dabburin ayoyinsa ka san balagarsa sannan ka san fiqhun da ke cikinsa da cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da hukunce-hukuncen da Allah ya saukar wannan shine ilimi waqad kana hadha huwa ilmu salafi alaihim rahmatullah wannan shine ilimin magabata sahabbai da tabi'ai thumma kasura al-kalamu ba'dahum fima la yanfa fima la yanfa daga baya sai surutu yawa surutu yawa asalin ilimi kuma ya kadan bayan wucewar salaf fal ilmu fi salafi akthar wal kalamu fi man ba'dahum akthar kamar yadda Shahrustani yake cewa tariqatu salafi a'lam wa aslam wa tariqatul khalafi yace yace wato abyan wa adak hanyar magabata ta fi ilimi kuma ta fi zaman lafiya babu da gargada a cikinta. hanyar yan baya fa a ana ana fada rance wa adak kuma ai ta shiga cikin rami ha a aka su fitowa akwai akwai tafasil wanda suke unnecessary ghairu lazima waɗanda ba dole ba sai ai ta kawo zance iri daban-daban ai ta sharhi ai ta yin hashiya ana dajiya an bar asalin ilimin a gifi. kamar yadda muka ambata jama'a yawanci da an ce boku karatu da an ce ilimi to sai hankalin ya tafi kan ilimin boku ko wani abu daban da an ce darajar ilimi da an ce kira zuwa ga ilimin mata ko dan takara ya ce yanzu idan mun ci zabe za mu tabbatar da mutane su samu ilimi abin da za a ɗauka zai kara yin makarantun firamare zai gyara su ba wanda yake tana da alkur'ani ba wanda yake tunanin karatun fiqh ba wanda yake tunanin karatun hadisi ana tunanin makarantun firamare da sakandare da jami'o'i da sauransu waɗannan duka alheri amma fa idan ana magana ilimi duk abin da zaka ji musulunci ya faɗa game da ilimi to ka daina farko ka daina kawo waɗannan abubuwan mu bayan boko haram bane mu ma mun yi karatu na boko amma muna so ne wato a fahimciya ya abu yake dan mu dawo cikin hayyacin mu su ilmomin boko ilmomi ne na sana'a shi nasara a da can yadda ake rayuwa traditional rayuwa ai akwai hanyoyi na samun sana'o'i an san da apprenticeship wato akai mutum ya koyi wata sana'a gun family business mutum ya taso ya ga sana'a gidansu noma ko kiwo ko ɗinki ko dukanci ko birkila ko wani abu shi ma ya haukanta a ci gaba da yi an san kuma fatauci kasuwanci na gari gari da ƙasa ƙasa da an sani ko to ana nan da nasara ya ƙirƙiro jami'o'in shi a nashi tsarin jami'in musulunci da ƙirƙiro su dama su sun ci gaba kanta da addinin musulunci shi kuma da ƙirƙiro jami'o'i wanda aka yi na farko su oxford su bolona da makamantansu sai zama abinda suka ba da muhimmanci a kai shine theoretical aspect na knowledge wato ilmomi waɗanda ake tarbiyan ƙwaƙwalwa da su na tattaunawa dangin theology law mathematics history philosophy irin waɗannan ilmomin da ake tattauna turanci mai yawa a cikinsu waɗanda a yanzu ma ba su da daraja a cikin boko wasu ma suna cewa a rufe department ɗinsu da su ake to amma da aka zo eh, sanda aka yi abin ake ce ma industrial revolution kamfanoni suka fara yawa da sauransu sai masu masu daukan a 19th century kenan 19 th century da aka zo masu daukan ma'aikata wato mamallaka kamfanoni suna neman hanyar da za su dinga tantance waye cancanta su dauka wannan shine ya kawo certification suka fara dogara da certificate wajen ba mutum aiki fiye da a gwada shi abu kwaya da skill din wannan shi ya kawo jami'in suka fara ba da takardu a madadin shaidar karatu kuma ya jawo jami'in suka fara kirkiran wasu darussa da za su dace da bukatun waɗannan kamfanonin haka kuma da tura mulkin mallaka suka zo ƙasashen afirka da asiya su ma suka ga suna da bukata zuwa ga ma'aikata a ofisoshinsu da hukumar da suka tsara su ma sai suka tsara karatuttuka waɗanda karatukan kawai don su ba mutane skills ɗin da za su yi wannan aikin aikin akawu aikin malamin makaranta aikin direba aikin bakanike da ire-irensu waɗannan su aka damu da su a lokaci ta aka nan kuma tsawur na yau da gobe yana ƙara tsawuri duk wata buƙata ta taso sai a tanayya za a yi kuma a yi dizainin wani course ko wani digiri da zai ba da buƙatuwa zuwa ga waɗannan uh, abubuwan na haka shi sa aka yi kwambatin ɗin dama daga cikin sana'o'i da mutane suka sani a da zuwa karatun buku. amma duka dama akwai su injiniyarin gyatta ne aka yi kwambatin ya kuma injiniya ko ba shi ba da maƙeri da masaƙi duka su ne waye aka kwambatin zuwa likita dan magori da mai bada magani da da dan muri su aka kwambata aka yi wannan din zuwa likita aka bashi matsayi da mutunci da fararika waye aka kwambatin zuwa agricultural engineer manomi ne ko kuma makamanci haka so da duka akwai su dama akwai su dama a cikin sana'o'inmu kuma har yanzu akwai mutanen da suke ci gaba da dogara da tsarin gargajiya a sana'arsu a irin wanda ake a ta zamani din so da sana'o'i ne kuma dama sana'a ana yin ta ne gurgurdan bukata dan a rufa kai asiri amma a dauka wannan shine ainul ilm to gaskiya wannan kuskure kuma an riga an ga mayakan tunanin mu akan wannan duk wanda bai iya su to ana ganin kawai ba mutum bane shi ga wanda yake da asalin abin da ake cewa ilimi wanda Allah ya saukar da sunan ilimi ko ba da murshi da Allah ya umarci manzo Allah sai ya sama akan yayi karatu ya kantar da shi Qur'ani da suna manzo da da Allah ya sauka masa saboda haka duk sanda aka ce ilimi musamman matsayin alqur'ani da sunna a wajen ilimi yana gaba da duk wani ilimi sannan sai kuma ilmomin da suke masa hidima shi Qur'ani da sunna sune a mataki na biyu sannan kuma sai sauran ilmomi waɗanda gwargwadon buƙatar mu a rayuwa gwargwadon alaƙar mu da su ina fatan mun gane wannan to kaga kenan da ƴan boko haram da ƴan boko aqida dukan su alaƙar rafai na kidi da wanda ya sallama rayuwar shi ga boko gaba ɗaya. da wanda ya ce kuma shi ba ruwan shi da boko dukkan sakan kuskure shi dole mu dawo tsaka-tsaki mu gane asalin mu shine ilimin Qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ilimin sana'o'i in muna da bukatan wannan sana'ar mu je mu koya mu zo mu ci abinci da ita ko mu kawo al'umman mu mafita game da sha'aninta amma ba wai kawai mu rafkana gabaki daya mu sutale gaba daya mu bema turawa duk abin da suka ce kawai mu ce daidai ne mu kyala namu ba shine wannan wannan mental abin nan inda aka yi mana mental wo algazwul fikri da aka yi mana muka waye gari ba mu da wani tunani sai nasu Allah ya tsare mu قال حماد بن زيد قلت لأيوب السختياني على علم اليوم أكثر أو هو أو همت تقدم ce ilimi a yau shi yafi yawa ko kuwa a da can sai ya ce alkalamul yawma akthar wal ilmu fi ma taqaddama akthar kasa ko wannan misconception din ma ce ai yanzu ilimi ya ya ilimi bai gushe ba kaɗan yake ta yi wani malamin ya taɓa kwatanta mana da triangle idan ka kifa triangle ya zama saman su ne da kuma ƙasa haka to yake haka ilimi yake ta tsukewa daga akan triangle mai faɗin yana sama ba kamar yadda yake irin shaf ɗin shi da aka sani ba ko to in ka kifa shi to haka ilimi addini yake ta tsukewa yake ta tsukewa wataƙila shi ilimin sana'a shi ne yake yake ci gaba yana farada amma na addini kullun tsukewa yake ko da kuwa yawan rubutu da yawan masu magana a kansa da yawan adabiyyat ɗinsa ya ƙaru amma dai asalin substance ɗin kullun raguwa yake kamar arziki da kullun mutane suna ƙara kuɗi amma kuma kullun asalin arziki na da ya fara ne a gaba ta biyar shine sulukul jaddatil musila ilayhi wajibi ne mutum ya shiga hanya da ta dace ta neman ilimi idan kana neman abu ka kuskura hanyar sa zaka dade baka same shi ba mutumin da zai bar gari zai je wani gari amma bai san asalin hanya ba daga nan bauchi zaka tafi Kano in ka bi hanyar abin nan hanyar alƙaleri kaga zaka dade baka je Kano wataƙila amma zaka je din daga karshe ko ko ka kama hanyar Jos alal ya kamata ka kama hanyar Ningile kaga za a samu kuskure saboda haka bin hanyar da ta dace wajen neman shi yana taimakawa wajen samun ilimi da kulli matsalubin tariqun yusilu ilayhi duk abin nema yana da hanyar da ke kaiwa zuwa gare shi faman salaka jaddata matsalubihi aw aw qafathu duk wanda ya bi hanyar da ta dace na abin neman sa hanyar za ta kai shi go abin neman wa man adala anha lam yarfar bi wanda ya kauce ba hanya ba zai samu abin neman shi ba wa inna lil ilmi tariqan man akhtaaha wa lam yanal al maqsuda ilimi na da hanyar sananniya wadda duk wanda yake neman ilimi sai ya bita ko kuma ya bata hanya wala yanalu al maqsuda ma rubama asaba fa'idatan qillatan ma ta'abin kaseerin watakila kuma ya samu wata fa'ida kankanuwa bayan wahala mai yawa kamar mutumin da yake koyan ilimi da kansa babu malami ta yi ya samu wani abu na fa'ida a ƙarshe amma zai sha wahala mai tsayi ya ƙuli zarnuji zarnuji burhanuddin mai littafin ta'alimin muta'allim wani malami ne ba hanafi littafin sama shahuri ne a nan ƙasa yaron sun shekara ta 591 yake cewa wa kullu man akhta at-tariqa balla wa la yanalu al-maqsuda qalla aw jalla wanda duk ya kuskure hanya zai bata kuma ba zai samu abin da yake nema ba ko kaɗan ko mai yawa wa qala ibn al fi alfawaid kiran kai da yake cewa al bi tariqi wa afatiha al-maqsud wal al bi tariqi wa afatiha wal maqsud yujibu taab al-kathira ma al-fa'idati al-qalilati wato rashin sanin hanya da rashin sanin matsalolin da suke cikin hanya da rashin sanin inda za a bi a kai ga abin nema wannan yana sanya gajiya mai yawa ya kuma ba da fa'ida kaɗan وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع محمد بن محمد مرتضى ابن محمد الزبيدي صاحب تاج العروس مالن مرتضى الزبيدي mai تاج العروس ya ambaci wannan wannan hanya cikin zance mai kyau malam zabidi shine shine littafin tajul arus min jawahiril qamus sharhin qamusul muhit na malam fairuza baji shi shi murtada zabidi wannan nan kusa ne ya rasu a farkon karni na 13 1205 ya mutumin ƙasar yaman to shi ne yake cewa a cikin wata waka tashi ta littafin shi mai suna alfiyatus sanad alfiyatus sanad littafi ne na dubunniya na waka yake cewa fama hawal ghayata fi alfi sana shakhsun fa min kulli fannin ahsana bi hibbi matnin jami'in lirajihi ta'khudhuhu ala mufidin nasih yace fama hawal ghayata fi alf sana shakhs ba mutumin da ya isa ya cimma burinsa ko da zai shekara dubu ko da zaka shekara dubu akwai abin da sai ya gagare ka sai ka mutu ka bashi. shi fa khudh min kulli fannin ahsana to kowane fanni ka zabi abu mafi kyau a cikin sa ka iya bi hifzi matnin jami'in ka samu wani matni na ilimi da ya tattara dukkanin abinda ake bukata a wannan fanni lirrajihi ga abin da aka fi karkata zuwa gare shi wato jami'in lima huwa rajihu min masail zalika alfan kuma gani ta'khudhu ka koye shi ala mufidin nasih agun malami ne nasiha malamin da ya cancanta ya koyar da kai fa tariqul ilm wa jaddatuhu mabniyatun ala abay kuma kallon wannan baitin hanyar ilimi ne kyau tana kan abu guda biyu man akhadha bihi ma kana mu'azziman lil ilm wanda ya riko da su zai zama ya girmama ilimi li'annahu yatlubuhu min haythu yumkinu al-wusul ilayhi yana koyon shi ta inda ya kamata fa amma al-amru al-awwal fa hifzu matnin jami'in lirrajih fala budda min hifzin dole sai an yi hadda wa man dhanna annahu yanalu al-ilma bila hifzin fa innahu yatlubu muhala duk wanda yake tsammanin zai koyi ilimi ba sai yayi hadda ba zai bi shortcut wannan yana neman abin da yake muhal shine impossible wanda yake tsamanin tunda yana da wayar shi yana da computer shi yana da data yana da yana da littafai to kawai wannan yayi ilimi to wannan ba ilimi ba bane wannan karatu kenan eh al-ilmu ma fi sudur eh, wannan ma fi kimatar rabu da shi a wannan ma'ajiya ce amma iliminka shine abin da ka kiyaye a kwakwalwarka da zuciyarka karka yadda wani ya canza maka tunani akan wannan al al-usaymin rahmatullahi alayhi yana fada wata magana yake cewa ah, ma hafidna kana qalilan wa ma qara'na kana kaseeran yace fantafa'na bima hafidna akthara mimman tafa'na mimma qara'na ko wanda zance maka mun haka yace mun haddace abu kadan amma mun karanta da yawa sai zama na dan wanda muka haddace din shi ya fi amfana mu fiye da wanda muka karanta saboda duk ilimi sai an haddace shi abin da ya kamata a haddace na ka'idoji na nasoshi na matannai dole ne mutum ya haddace su ya zama ko ina tare da su wal mahfuz al alayhi huwa al jami'u lirraji abin da ya kamata a dogara shi wajen haddace shi ne matni wanda ya hada abin da ake nema ai al mu'tamadu inda ahli fanni wanda malamai suka yarda da shi a wannan fannin fala yantafi talibun bi hibdil maghmuri fi fannin wa yatrukul mutum ba zai amfana ta haddace abin da ba a sani ba wani koyayyen abu yayi watsi da wanda yake shahararre a wannan fannin kaman yahfazu alfiyatal afari fi nahwi wa yatruk alfiyat ibn malik to yanzu wannan wani ma taba jinta akwai ta alfiyatul afari asalin sunanta kifayatul gulam fi i'rabil kalam alfiya ce kifayatul gulam fi i'rabil kalam wani malami suna sha'ban ibnu muhammad al-qurash shine al-athari din shi alfiyar to sai ka dauke ta kaje ka haddace ka bar alfiyar dan maliku wanda kowa ya sani don kai haka ka bi hanya mara kyau wajen ilimi wa amal amru thani fa akhadhu ala mufidin nasih abu na biyu shine ka koya gun malami wanda yake mai nasiha fatafza'u ila shaykhin tatafahamu anhu ma'ani ka tafi gun malamin da zai koya maka ka gane yattasibu bi hadaini wasfaini wanda yake da sifa guda biyu awwaluhuma al-ifada zai iya fa'idantar da kai wahiyal ahliyatu fil ilmi cancanta a ilimi fa yakunu mimman urifa bi talabil ilmi wa talaqqihi hatta adrafa ya zama an san tarihin koyon karatunsa ba wai kawai rana tsaka a gashi kawai malami ya yi alkafara daga wani rikici da ya faru ko wata mutuwa da aka yi kawai sai ya fito ya zama malami ko daga wata zanga-zanga kawai a ce ya zama malami ko kuma ka dinga koya gonsa dole ya zama yana da tarihin suwaye malaman shi da suka koya masa an san su fasarat lahu malak fasarat lahu malakatun qawiyatun fi daga nan ya samu malaka ta ilimi an san tarihin ya koya wal aslu fi hadha ma akhrajahu abu daud fi sunanihi قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا زرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون نبي يتي سورارا daga gare ni wayusma'u minkum kuma kuma za a saurara a wajenku wayusma'u mimman yasma'u minkum su ma ɗalibanku za a ji daga gare su annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa wannan ka'ida cewa malami ya zama wanda ya ji ne daga wani shi ma kuma ya jiyar da wasu ka a samu malami wanda ba a san tarihin karatunsa ba ko wata uku ba taɓa sanin sanda ya tsaya koyi karatu wal ibratu bi umumil lafzi bi umumil kitabi, la bi khususil mukhatab nabi wannan magana da sahabbai amma ba da su kade yake ba fala yazalu min ma'alimil ilmi fi hadhihi al ummati an ya'khudhu al khalifu an as salif saboda ka hayyanzu daga cikin tambarin ilimi shine na baya ya koya a gun na gabansa na farko kin wa amal wasu thani fa huwa an-nasihatu yace min mufidin nasi ko to an-nasihatu wa tajma'u ma'anayn ithnayn abu biyu ne ita kuma ahaduhuma na farko salahiyatu shaykh lil iktida'i bihi malamin ya zama ya cancanta ai koyi shi yana da halayya da natsuwa da mutuntaka da ɗabi'a irin ta malanta wadda za a iya sa shi a matsayin mento akwai aikoyi shi walintida'u bi hadihi wa dallihi wa samtihi za iya koyi da shari'arsa da shirinsa da mutuntakarsa saboda kamar yadda ake faɗa kullum shi malami yana zama tauraro ne abin koyi ga ɗalibansa ko ya ce musu su koyi da shi ko bai ce ba tilka'iyyar suna koyi da shi suna koyi da halayyarsa da ɗabi'arsa da muryarsa da salon karatunsa da haƙurinsa in mai haƙuri ne ko rashin haƙurinsa in mar haƙuri ne da dattakunsa in mai dattaku ne ko rashin dattakunsa in mara dattaku duk abin da yake za su dinga yi akwai ɗalibai da hatta irin sutura da malamin suke sawa ita suke sakawa irin abincin da suka ji labarin yana ci su za su dinga ci garin da ya je ya aure can suke zuwa su yi aure sana'ar da yake ita suke kamawa haka Allah ya tsara wannan rayuwa tsakanin malami da ɗalibi saboda malami uba ne uba ne na ruhi kamar yadda uba uba yake uba na biological father to haka shi kuma malami spiritual father ne da ka influence a shi akan ƴaƴan shi ɗaliban shi ɗin nan abu ne wanda ba za ka iya underrated din sa ba so da ka tun farko sai ka nemi malami wanda ba za ka ɓata ba garin binsa sa kai ya zama shedani ne wanda zai halakar da kai ko ya ɓatar da kai Rana alkiyama ku je kuna tsire wa juna al-akhillau yawma idhin ba'dhum li na abu. illal da haka mu kiyaye jama'a wajen zaben malami dole ya zama mutumin ne ilimi tukun na farko sannan ahlus sunna mutumin kirki mai aqida mai kyau mai dabi'a mai kyau mai halayya mai kyau mai mutuntaka wanda ba za ka ji magana banza a bakin sa ba ba za ka ga aikin banza a tare da shi ba ba za ka ji labarin dabi'ar banza a tare da shi ba wannan muhimmi ne kwarai da gaske wal akhar abu na biyu ma'rifatuhu bi tara'iq at-ta'lim ya zama kuma ya san hanyar karantawa bi haisu yuhsinu ta'lim al-muta'allim zai iya kyautata karantar da kai wa ya'rifu ma yasluhu lahu wa ma yadurru ya san abin da zai amfane ka shi zai nuna maka abin da ba zai amfane ka ba ba zai nuna maka ba zai kuma ya san hanyar da zai bi ka samu ilimi mai kyau mai nagarta a cikin mudda da ta dace wafqa tarbiyatil ilmiyyati allati zakaraha ash-shatibi fil muwafaqat bisa tarbiya ta ilimi wanda kana so ka ganta sai ka koma al-muwafaqat da shafi'i ba za mu tsaruki gare shi ba saboda yanayin lokaci al-maq'id sadis na shida ri'ayatu fununihi fil akhdi wa taqdim al muhim kulawa da wani ilimi ne yake ya fi daraja sai a fara koyansa sannan a biyo baya da wanda yake biye da shi a daraja inna suratul mustahsanata yazidu husnuha bitamattu'il basari bi jami'i ajza'iha abu mai kyau yana ƙara kyau idan wato ana kallon sa ana jin daɗin yanayinsa wa yafutu min husniha inda nadiri bi qadari ma ya tajibu anhu min ajza'iha sannan kuma idan mutum bai gani gaba ɗaya da gwargwaron abinda da baya gani da gwargwaron yadda wato kyan shi zai zai zai rau idan ka ce yanzu kana kallon wani abu ko da a TV ne wani ya kare maka rabi ko da kana ganin rabin zaka ce ya kare ma ko saboda rabin nan zai rage inganci abin da kake kallo haka ko da hoton mutum ne da ake sakawa a passport yanzu da mutum ya so ya aure a wani gari aka kawo mai hoton mace aka kawo iya passport zai yadda da iya passport din nan iya kirji ba dole bane ya zama sauran halitta yadda yake tunani ne ko yadda yake bukata wal ilmu hakaza haka ilimi yake marra afununahu bil akhdi wa asaba min kulli fannin hazzan kamulat alatuhu ah, fil ilmi haka ilimi yake wanda ya kula da kowane bangare ka dauki inda ya kamata ko ina ka dauki inda ya dace yana gama cika iliminka na ƙara nagarta da armashi yana ƙara yaukaka ya kawo magana ibn jawzi a cikin sayyidul khatib da yake cewa min kulli fannin khudh wala la tajhal bihi fal hurru muttaliqun ala al asrar min kulli fannin kowane fanni na ilimi khudh kai riko da shi wala tajhal bihi kar kai da a ci ga wani ilimi kai baka san shi ba gaba daya fal hurru muttaliqun ala al asrar wato shi da wanda ya san ciwon kansa to yana kokari ya san duk sirrorin komai ilimomi daban-daban ويقول الشيخ شيوخنا محمد بن مانع مالم محمد بن عبد الله بن مانع ne na ƙasar Saudi Arabiya. ya rasu 1965 shine yake tafsir Ishadul Talab yake cewa wala yanbaghi lil fadil an yatruka ilman min al ulum al nafi'a baya dacewa ga mutumin da yake neman falala mutumin da yake so ya samu ilimi mai kyau yayi watsi da wani sashe na ilimi mai amfani allati tu'inu ala fahmi kitabi was sunna." wanda zai taimaka maka fahimta Qur'ani da Sunna idan kana ya'lamu min nafsihi quwwatan ala ta'limi matakar ka san zaka iya koyon shi wala yasubu lahu an ya'iba al-ilma alladhi yajhaluhu wa yudhriya wa yudhriya bi alimi kuma bai dace wani ilimin da baka sani baka dinga aibata shi ko ka dinga izgilima masana wannan ilimin kusa wannan tana cikin dabi'a mutane idan mutum da iya arabiya ba sai ya soke ta in bai iya tajwidi ba sai ya soke tajwidi in bai iya nahwu ba sai ya soke nahwu da abin da bai iya ba ya soki alarmomi saboda baya cikin su ya soki yan nahu saboda bai cikin su ya soki yan hadisi wato duk ilimin da shi bai iya ba al-insanu adu ma jahila sai sai ce ai ba wani bukata arabiya ko kwanan nan an ta yin wannan tattaunawa wasu suna ganin ba bukata mutane sai ilimin arabiya gaskiya wannan yana daga cikin madakhil na shedan a cikin ilimi babu da ilimin musulunci a ce kuma wai ayi ilga'in arabiya ko su ce hadda ba dole bane wannan ma madakhil ne na shedan ko ne ce ai kaza eh, in ka iya in ka iya dan karamin littafi a nahu kawai ya ishe ka ya ishe ka in ba malanta zaka yi kamar yadda idan ka iya juzu amma in ba malanta zaka yi ya ishe ka ibada haka mutu ya ishe ka in dai ibada ce dai kai sallah ne kai salati ka cika da imani ya ishe ka amma in malanta zaka yi bai ishe ka ba haka ibnu abbar yake cewa ilimi wanda zaka bautawa Allah zaka yi koyon shi ce a cikin mako biyu yace amma ilimin malanta baka iya iya abinda zai buka baka baya isa dole ka zama kana da masa da kwaɗayinsa da da jajircewa akan neman sa har ka mutu za ga malami yana kwance a gadan mutuwa ba ibnu jawzi yana kwance a gadon mutuwa aka zo gaishe shi ana tattaunawa sai wani cikin abokan fira sai ya faɗi wata fa'ida sai ce asniduni ku rike ni in tashi zaune an dauka ma yaji sauki ne yace ce a bashi tawada a bashi takarda ce me zaka yi ce zan rubuta fa'ida da bawan Allah ya faranti ha ba ga tamala kai da kai ake maka cika da imani na kai na fa'ida yace a ai garin cika ina rubuta ta ban san ku za ta amfani ne ko ta amfani na bayana ba to sauraka ilimi jama'a ba a so ka aibata wani fanni dan baka iya ba in zaka iya zuwa ka koya ka je ka koya in ka kasa koya to kai hakuri ka bamu masu shi an ce khalil ibn amr al-farahidi ko ya je wani ya je zai koyi abin nan a gurinsa a ruli akai akai da mutumin gashi malami ne a wani fanni ya kasa koyon a rulin nan ya rasa yadda zai rota yana zuwa sai ya ba shi baiti ya ce yanka ya mushi kora da hali gidan za a ce ko ya rubuta mushi idza lam tastati shay'an fada'ahu wajawizhu ila ma tastati'u kaga tunda mai hankali da ya sa wanda da yake abinda da ka kasa iyawa to sai ka bashi ka je wanda zaka iya amma kar ka ce haramun ne ko ba kyau ko ilimin yan bid'a ne kwanaki aka mutane suka ringa cewa wai nahu ilimin yan bid'a ne duk waɗannan malaman Qur'anin malaman nahu amma an kira su yan bid'a Allah ya kyauta fa inna hadha naqsun wa razilatun fal aqil yanbaghi lahu an yatakallama bi ilmin aw yasquta bi hilmin mai hankali ko dai ya magana da ilimi ko ya shiru da dattaku kar yi magana da jahilci a gane ya kake wa illa da khalata ta qaulil qa'il ko ka shiga cikin wani zance na azanci da ake yawan faɗi atani anna sahalan dhamma jahalan uluman laysa ya'rifuhunna sahal uluman law qaraha ma qalaha walakin ar-rida bil jahli sahad wani ne sunan shi sahad kaga arishi wato abu shi dan abu sauki ne kenan ko shi kanshi sunan shi sauki shi sahalu sunan shi to aka ce a tani labari ya iske ni anna sahalan malan sahalu zamma jahalan uluman yana cin mutuncin wasu ilmomi yana cewa ba su da amfani laisa ya hunna sahalu saboda bai san su bane yake cin mutuncin su uluman ilmomin da yake zagi lauqaraha asali qara'aha ne aka tasiri lauqaraha ma qalaha da ya karanta su da bai kallala sha'aninsu ba walakin na rida bil jahali sahabi amma yadda da jahilci abu ne mai sauki don babu wahala jahilci shine shine fitra haka kowa yake Allahu akhrajakum kuma ummatikum kula ta shay'a da haka da mutum ya ce to ai ban sani ba yanzu abin dole ne ko bayan ban sani ba ƙarya ne da abin da kawai ce ƙarya ne wannan kowa na iya faɗa to shine walakin na rida bil jahali sahabi sai ai hu ma ƙarya ne duk tajwidin nan ma dukkan kaza ba wani tajwidi ƙarya ne kakala ne su larabawa ne ce walakin na da jihadi sami inta haka lamu wa inna ma yan fa'uri ayata fununan ilmi da itimadi aslai a fannonin ilimi za a ci gajiyar kula da su ne an an dogara da abu biyu na ɗaya takadimul aham fal muhim a gabatar da mafi muhimmanci sannan na bayan shi mimma yaftaqiru ilayhi almutaallimu fil qiyam bi wadha'if alubudiyyati lillah a gabatar da abin da mutum yake bukata dan tabbatar da tsayuwa a kan bautar Allah suila malik ibn anas imamu dalil hijrati an talib ilmi an talib ilmi faqala yace hasanun jamilu yace neman ilimi abu ne mai kyau walakin duril ladhi yalzamuka amma ka fara da abin da ya zama maka dole min hina tusbihu ila hina tumsi falzam abinda an kawayi gari shi zaka ibada da shi sallah azhar sallar la'asar magriba isha da sauran abubuwan da kake nawa da kullum to ilimin da ya shafi su ka damu da su kafin saura wa qala abu ubaidata ma'mar ibn al-musanna rahimahullahu man shagala nafsuhu bi al-muhim adarra bil muhim wanda ya shagaltar da kansa da abinda ba shi ba shine fi dacewa ba to zai cutar da wanda yake abu muhimmanci shi yasa kaga can wajen zaben malami inda yake da muhimmanci karka je ka zaɓi malami wanda zai shagaltar da kai da abin da ba shi ne mai muhimmanci ba yanzu ya samu ku littafin da ba ku da bukatar shi a matsayinku ko ya samu ku wani jibgegen littafi waɗanda ba ku kai matsayin shi ba shi ai gagarumin karatu yanzu mutum ya saka muhallata ibn azumin a majalisinsa kuma ɗalibai ne ƴan uwanmu ƙanana misali ko ya ɗauko fatihul bari ya ci shi za a dinga karantawa kuma ɗalibai ne da ba su gama riyadu salihi na ba to kaga ya shagaltar da ku da abin da ba shine muhimmi ba mu bai bata muku lokaci akai ko a zo tafsirin alqur'ani mai girma mai kunya ya hakaito muku maganganun malamai da fassarar su ya gane sakon Allah da ke ciki sai ya aje wannan ya kama bayani akan wasu tsirrai ko wasu dabbobi ko sabanin li'irabi akan wata aya ko ko ko wata magana can daban da bata da alaka da asalin har a tashi awa guda kai dai baka ji wata shari'a daga littafin Allah ba kaga ya bar da kai daga kan al-aham yace wa qaddimil ahamma innal ilma jam wal'umru umru zara au dayfun alam wa qaddimil aham ka gabatar da mafi muhimmanci innal ilma lalle shi ilimi jammun yana da yawa wal'umru umru rayuwa kuma ɗan kiftawa ido ne tayfun zara au dayfun alam ko kuma wani baƙo ne wanda ya zo bayan lokaci kadan zane na sharasu a shekarun baya wa da haka ayi abin da za a ci moriyarsa wal akharu an yakuna qasduhu fi awwal talabihi tahsilu ah, mukhtasar fi kulli fannin ya zama abinda da yake an yakuna an yakuna qasduhu fi awwal talabihi tahsila mukhtasarin fi kulli fannin ya zama manufarka a farkon neman sa samun wato littafi ƙarami a kowane fanni hatta idan stakmala anwa'ul ulumin nafi'a har idan ka hada ilmomi ga baki da masu amfani nazara ila ma wafaqa tabahu sai ka duba abin da ya dace da dabi'a kamin ha cikin su wa anasa min nafsihi qudratan alayhi da kake ganin cewa kafi ganin kafi mishi gani gani fatabahar fihi sai ka kware a cikin sa sawa'un kana fannan wahidan am akthar wato farko ka koyi wani abu a cikin ah, qur'ani a cikin fiqhu a cikin tauhidi a cikin nahu a cikin balaga a cikin usul fiqi kowanne ka kokoya ka dan shafa ka san inda aka tashi ko da ba san za ku kwana ba to sai ka zo ka duba wanne ne kake mishi gani gani a cikin wanda ya fi dacewa da ɗaba'in ka wanda kake jin in ka tsaya a kansa zaka ka fi morewa tunda kana yi ana so ya yi ka yi shi da abin da ya dace da gari zakka sai ka ɗauki shi kai ta kuma ka iya ɗaukan fiye da fanni ɗaya a wajen amma bulugul ghayati fi kulli fannin wa tahqiqu bi malakatihi fa inna kuma innahuma yatahayyu lahu ba a alwahid fi azmirati mutaqawila amma ga mutum a ce ko ina ya fadi bayani a ce kowane fanni shi shakundum ne akai ya zama malakarsa akai ta kai ta kawo ce to wannan abun bai samuwa ga kowa sai dai mutum ɗaya. bayan shekara 150 kuma wani mutum daya bayan shekara 60 wani mutum daya irin malamin da zaka ji shi komai da sa irin su ibnu taymiya irin waɗannan to akan yi shekaru ba sake yin su irin su al-allama Muhammad Salih Salih Al-Uthaymeen akan dade ba a sake yin irin su ai kaga da muka faɗa sai da muka alƙa Allah kawai kafin ma a yadda wani irin shi ne a ittifaki akan an yadda irin shi ne yake in ka dauka misali Imam Shafi'i rahmatullahi alaihi Ma ka tsallako kafin a kawo wani irinsa sai an tsallaka tsallaka sai ce to hala kuma wani shine ma hashi yake musu waka yake cewa sune mujaddidai a ilimi yasa hadda karsa ko ya cancanta ko ya cancanta Allah ne mafi sani to amma duk wani malami da kake ji a wannan zamanin ko a wani zamani zaka samu ya goge da yawa a fanni kaza watakila a ɗayan fannin ko bai kai haka gogewa ba shi kanshi suyuti yace bai iya masa shi da kansa ya faɗa zaka shi ma kuka abin da bai iya ba to ka karkai tunanin zaka iya komai a abinda kake jin zaka iya ka taimaki al'umma ka taimaki kanka akan sa to tsaya ka iya shi yadda ya kamata sauran kuma ka cafa sama sama thumma yanzuru muta'allim fi ma yumakkinuhu min tahsiliha ifradan lilfununi wa muktasaratiha wahidan ba'da wahidin aw jam'an laha wal ifradu huwa almunasibu li ummi talaba sannan sai ka nemo abubuwan da kake bukata a wannan fanni ka bi su ɗaya bayan ɗaya kai ta karanta ɗaya bayan ɗaya ko kuma ka haɗa su lokaci guda ya ce amma yin su daban-daban ɗin shi ya fi wa min tsayyari sha'irin shanaƙita ƙaunu ahadihim cikin waƙar da ta yawo a cikin shanaƙita mutanen Mauritania, masu kaifin haddan nan kamar aljanu waninsu yana cewa in turid tahsila fannin eh, tammim wa an siwahu qabla lintihai ma wa fi taradufil ulumil man'uja in tau amani stakbala lan yakhruja yace wa in turid tahsila fannin tammima in kana son wani fanni na ilimi ka iya shi ya kamata to ka tsaya ka yi shi daga farko har ƙarshe wa an siwahu qabla lintina intihaima ka ka bar daya kar ka shagalta da ilimi fiye da daya a lokaci guda daya wa fi taradu fi ulumil man'uja yace an samu malamai sun hana ka gwama ilimi biyu kace zaka yi su lokaci daya kamar yadda a jami'a ɗaya ba za a baka admission a department biyu ba a lokaci daya kace kai dan kana yin diploma kana yin degree a mass kuma kana yin wani a linguistics ba zai yi ba ku dole sai dai kai ɗaya ka ba daya ko sai ce sai kawo tashbihu dummi in tau amani takbala tagwaye guda biyu Tanda za a haife su in suka ce bari su fito lokaci guda ɗaya dan ya khuruja ba za su fito ba sai su kashe uwar, dole ɗaya bar daya ya fara fitowa ko sanan shi fito daga baya da za su ce bari su fito lokaci guda ɗaya to ba za su ba za su iya fitowa ba lokaci ya kare ne subhanallahi to to mu juya kai sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallam